الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة da sake saduwa a yau ترى ga watan rabiul dubu da dari hudu da arba'in da biyu bayan jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da sha biyar ga watan Nuwamba 2020, za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi tarbiyatul aulad fi dawil kitab was sunna na Ashaq Abdulsalam bin Abdullah As-Sulaiman dan ba manta ba a karatu na karshe mun tsaya ne a na Mun tsaya na inda malam ya yi bayani akan falalan tarbiyan ‘ya'ya mata. Mun ka yi bayani kan muhimmancin tarbiyan yara mata da kuma irin lada da ke ciki da sauransu. Na ganin muka tsaya. saboda ka yau za mu tashi daga rakumu sita inda yake al'azanu fi uzunil maulud wato kiran sallah a kunnen jariri na ce wa mina sunan yana daga cikin sunnoni da ya kamata mutum yayi allati yanbaghi lil muslim an ya'mala biha wanda ya kamata musulmi yi aiki da ita shine mai al'azan fi uzunil maulud shine wato kiran sallah a kunnen jariri menene dalili akan haka yace an abi rafi an karbo hadisi daga abu rafi an abihi daga babansa radiyallahu anhu ma qala inda yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam azana fi udun al-hasan bin ali yace naga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira sallah a cikin kunne al-hasan bin ali wato dan nana fatima kenan hina dasu Fatima tu bisala a lokacin da nana fatima ta haife shi manzo Allah sallam yi kiran sallah shine bi sala mana yi kira kiran na sallah Abu Dawud wannan hadisin Abu Dawud ne ya roito shi Sabida haka wannan hadisin duk da malamai sun yi sabani akan ingancin wannan hadisi daga cikin malamai akwai da suke raunana wannan hadisi wasu malamai kuma suna ah, ganin cewa babu laifi da hadisi Sheikh Albani a cikin littafin sa irwal galil ya tafi akan wannan hadisin za ya bashi wato matsayin alhasan da ya ga wannan hadisin ce hasan insha Allah saboda haka za ya kafa hujja da wannan hadisi saboda haka idan aka haifi jariri yana da kyau a kira sallah a sa. qala an-nawawi imam nawawi rahimahullah shi kuma yace wa qala jama'atu min ashabina yace wadansu malamai daga cikin mutanen mu da yace ashabina ana yana nufin malaman shafi'iyya saboda imam nawawi mazhabi ne na shafi'iyya menene malaman shafi'iyya suke cewa yustahabbu an yu'azzana fi udunihi al-yumna sun ce mustahabbi ne ana so a kira sallah a cikin kunnensa na dama wa yuqimu fi udunihi al-yusra sai kuma a yi ikama a kunnensa na hagu. Wannan kiran yin ikama a kunninsa na hagu babu hadisi ingantacce akan haka. Ina fata mu Babu hadisi ingantacce akan haka. Hadisai guda biyu aka roito akan haka. Daya Imam Albani ya ce wannan hadisi maudu ne. Asali karya ne makawai. Dayan kuma sanadinta tana da matukan rauni. To shi yasa wasu malamai waɗanda suke raunana hadisin farko ma suna gani ba ma bukata a kira sallah a kunnen jariri gaba daya. ina fata mu gane waɗanda kuma suke gane hadisin farko da makaranta ya inganta suna gani mustahabi ne a kira sallah a kunnensa na hagu eh, na dama a yi ikama a cikin kunnensa na hagu duk da cewa babu hadisi ingantacce akan ikama sai dai kuma a shari'a wani lokaci ita kanta ikama ana kiranta azan kun fahimta na bayani eh saboda haka misali yanzu nan akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina kulli azanain as-salah tsakani kowane azan guda kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah akwai sallan nafila me ma'ana wannan hadisi ma'ana wannan hadisi shine daga lokacin da aka kira sallah zuwa lokacin da za ta da ikama ana so mu kiyaye nafila kaga kuma a cikin hadisi manzo Allah yace baina kulli azanin tsakani azan guda biyu a kenan ya kira kiran sallah da ikama ya kira da suna iri daya azan kenan saboda haka da wannan sahabi ya ce na ga manzo sallam ya kira sallah a cikin kone al-Hasan bin Ali zai iya hada da kiran sallah da iqama so dukan su ana kira su azan wannan shine abinda malaman wasu malaman suka iri ko da shi na kuma Ibn Kayyim shi ma ga cikin malaman da suke gani yana da kyau a kira sallah a kunnen jariri kuma a yi ikama a kunnen sa na hagu yake cewa yake qala Ibn kayyim rahimahullah Imam Ibn kayyim yake cewa Wasiru ta'zin wallahu alam yace sirrin hikima dake cikin yin kira wannan sallah wallahu alam shine ne an yakuna awwala ma yaqra'a ma yaqra'u sam'a al-insan kalimati shine wato ya kasance farko abinda zai kwankwasa jin mutum shine ne kalimatihi wato kalmomin azan al-mutadammina li kibriya rabb wanda azan wanda ta kunshi wato girmamawa ga ubangiji wa azamatihi da kuma daukakansa yace wa shahadatu allati awwal ma yadkhulu biha fil islam kuma ya zama to abinda zai fara ji shine shahada wanda ita ce farko abinda mutum yake shiga cikin musulunci da ita yace fa kana zalika katalkin lahu shi'ar al islam inda dukhulihi ila dunya hakan sai zama to kama ana lakkana masa ne wato alamomin musulunci a lokacin da yake shiga zuwa ga duniya kama yulakkan kalmatar tauhid inda kurujihi minha kamar da kuma ake laskana masa kalmar tauhidi a lokacin da zai bar duniya mun san cewa manzara sallam yake yana cewa laqinu mautakum la ilaha illa Allah kowa kamar nan yana cewa ku laskana ma waɗanda matatu mana duk wanda ya kusan mutuwa ku laskana su da la ilaha illa saboda duk wanda ya zama to karshen kalmar sa shine la ilaha illa zai shiga aljanna saboda ka sai zama to an laskana masa kalmar shahada a lokacin da zai shiga duniya kamar da za a na masa a lokacin da zai fita daga duniya yake wa gairu mustankir wusulu asar a asabin ila kalbi yace ba abun ki ba ne. cewa wato isar da isarwa na wato tasirin kiran sallah zuwa ga zuciyarsa wata asuru bihi kuma kasancewa zai tasirantu da ita wa illam yashur ko da ko bai sani ba bai sa abin da yake ba jari ai bai san me yake a lokacin ba duk da cewa baya ji amma da ya zama to wannan kaliman ta shiga kunninsa zai masa tasiri a rayuwarsa yace ma'a ma fi zalika min fa'idatin ukhra tare da kuma wani abu kuma dake cikin wannan na wata fa'ida kuma daban wanda shine me yace wahiya hurubu shaytan min kalimatil azan shine cewa shaytan yana gudu daga kalmomin kiran sallah hadisi ya tabbata manzo sallallahu yana cewa idza nudiya lis salah adbara shaytan wa lahu durat an zuwa karshe wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan aka kira sallah shekan yana juya baya ya gudu yana gudu yana tusa saboda haka yana da kyau a kira sallah a kunnen jariri a kira sallah a kunnensa ta dama sannan kuma a yi ikama a kunnensa ta hagu Allah ta alam na'am abu na gaba shine yace wa mina sunan allati yanbaghi lil muslim al'amalu biha sunnat at tahnik yana daga cikin sunonin da ya kamata musulmi yi aiki da ita a lokacin da aka masa haihuwa ne mai su tahnik ne yin tahnik ne tahnik yace wa tahnik kuwa an san baga a samar da ake nufi da tahnik shine mutum ya sa busasshen dobino a baki ya tona sun masu tudallikuhu bi kifari sa na kuma ka goge shi a cibin jariri fi dakhil famihi sannan kuma ka sa a cikin bakinsa wannan shine at-tahnik ina fata mun gane wannan na'am wannan shi abin da ake nufi da ne ka sa dubna a baki ka dan tona shi haka idan yayi laushi ka cire shi ka sa a bakin jariri kuma ka shafa shi a cibinsa na'am yace menene dalili akan haka yace yarwi abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari ya roito cewa me fa yaqul yana cewa wulida li gulamun an haifa mun jariri yaro namiji fa ataitu bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na zo da shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa sammahu ibrahim sai manzo Allah ya sa ma yaro suna ibrahim fa hannakahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tahnik bi tamratin da busasshen domino wa da'a lahu bil baraka ya roka masa albarka saboda haka yana da kyau a yi wannan yace wa tarwi asma binti abi haka na kuma asma yar abubakar tana roito cewa inda ma waladat abdullahi bin zubair a lokacin da ta haifi yaronta Abdullahi bin zubair kulu tana cewa a yi bihi Rasulallah sallallahu ta ce na zo da shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada'tuhu fi hijirhi sai na sanya yaron kan cinya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kuma da'a bi tamratin sai manzo Allah ya kira a kawo masa da busashen domino fa madaga ha sai manzo Allah ya tona shi a bakinsa kuma tafala fi fihi sai manzo Allah yayi tofi a cikin bakin wannan jariri da dobino a bakinsa sai dan yi tofi a cikin bakin jariri yace wa baraka alai kuma ya sa masa albarka saboda haka sai malaka wa tahnik yakunu aka yakunu bulu alwilada na'am ah sorry na da so ke ko eh sai fa kana awwalu shay dakala jawfahu rij rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zama to sai kasancewa farko abin da ya shiga cikin cikin yaron shine mai rij rasul wato yawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko abin da ya shiga wato cikin wannan jaririn ke summa hanakahu bi tamam sai manzo Allah ya masa tahnik da busashen domino ke summa da'a lahu wannan manzo ya masa addu'a wa baraka alayhi kuma ya sa masa albarka yace wa tahnik yakunu akbal alwilada ana yin tahniki ne da zara an aka haifi yaro yace wa yuradu bihi an yatamarran maulud ala alaql yace abun abun nufi da shi da wannan tahnik shine wato yaro ya fara koyi ya fara koyi ci ba wai ya fara koyi cin abinci mai garba amma abin da ake nufi wannan shine mana ya fara koyi cin wani abu wanda ya saba abin da ya saba wanda ya saba da abin da yake ci lokacin da yake cikin mahaifar mamansa ina fata mun gane da ya fita farko ya zo farko abin da zai saba baki sa shine wani abu daban na duniya wanda ba shine ya saba ci ba a cikin mahaifar mamansa so ya fara koya da wannan dominon da za a sa masa yake wa yaqwa alayhi haka kuma zai karfafa shi ya zama to zai iya cin abincin irin namu na duniya da kuma shan nonon mamansa qala ibn hajar ibn hajar yana cewa wa aulahu at-tamar abinda fi ayi tahnik da shi shine ne shine busashen domino shine at-tamar ce fa illan ya tayassar idan hakan bai samu ba farutab sai amfani da danyen dogino wa illa idan ba samu ba to fa shay'un hulum sai a samu wani abu mai zaki yace wa asal nahal aula min ghairihi zuma kuma yafi akan wani abu daban ina ba ta gane saboda haka ana yin tahnik da busashen domino ana yi da danyen domino idan kuma ba samu ba an fi so a yi da zuma ina ba ta gane to wannan shine a ah, tahnik malam ya kara da cewa yace wa min adillati mashru'iyyati tahnik yana daga cikin dalilai da suke nuna cewa an shar'anta tahnik a musulunci inda wilada a lokacin da aka haihu wastihbabi fi'lihi kuma abin da yake nuna cewa mustahabi ne mutum ya aikata shi lil maulud ga jariri da aka haifa shine hadisi cewa anna Anas ibn Malik Anas ibn Malik yana cewa qala yace kana ibnu kana ibnu li abi talhatin yashtaki yace abu talha ya kasance yana da da wanda yake ya yashtagi mana yana fama da rashin lafiya Fakara da abu talha sai abu talha ya fita wata rana daga gida ya bar matansa da, yaro. Ya ce fa da sabi sai kuma aka karbi ran yaron yaron ya mutu kafin ya dawo falan raja abu talha da abu talha ya dawo gida ya ce da matansa ma fa'ala ibni ya lafiyan dana ina fata mu gane ah, qalat ummu matan shi ummu sulaim sai ta ce huwa askan ma kana ai yanzu ya ma fi sukuni akan yanda yake da suna ya riga mutu baya kuka kuma sai ta ce huwa askan ma ya ma fi yanzu ne ya fi natsuwa yanzu fa qarrabat ilayhi al-asha sai ta zo masa da abincin dare fata asha sai ya ci abinci shi bai san yaron shi ya mutu ba ya ci abinci da kyau umma asara minha har ma ya sadu da ita falon ma faraga da ya gama ƙalat sai ta ce masa wari sabi ka je ka binne yaro a lokaci ne ta sanar da cewa yaron ya mutu falon ma asbaha abu talha da abu talha ya waye gari ata Rasulallah sallallahu alaihi sai ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi fa akhbarahu sai ya sanar da manzo Allah abin da ya faru fa qala sai manzo Allah ce a'arastumul layla kun sadu da juna a wannan daren qala na'am sai ce eh qala sai manzo Allah ce Allahumma barik lahumma fi lailatihima manzo Allah ce ya Allah kai albarka a cikin daren su ana ka sanya albarka cikin wannan saduwan nasu fa waladat gulaman ummu sulaim sai ta sake daukan wani ciki sai ta haifi yaro namiji fa atat nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan yaron wa arsalat ma'ahu bi tamarat ta tura ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jaririn tare da busashen dobino fa akhadahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai Manzala ya karbi yaron Wakala ya ce, amma a hushe, yaron ya zo tare da wani abu, mana an zo da shi tare da wani abu, ƙalu na'am, tumtana suka ce, eh, samarat, suka ce an zo da busashen dubino, fa aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya karba fa madaga sai ya tona a bakinsa tun ma thumma akhadha min fihi sai ya cire wani abu daga bakinsa wa ja'alaha fi fi sabi sai ya sanya shi a cikin bakin eh, yaron wa hannakahu bihi kuma ya masa tahnik mana ya shafa akan cibiyansa wa sammahu Abdullah yasa ma yaro suna Abdullah قال النووي رحمه الله إمام نووي yana cewa اتفق العلماء على استحباب التحنيك المولود عند ولادته ke malamai sun ittifaki akan cewa mustahabi ne a yi ma yaro tahnik a lokacin da aka haife shi saboda ka waɗannan dalilai gaba gida dalilai wanda suke nuna cewa a mustahabi ne a yi tahnik sai dai kuma wane ne zai tahnik yanzu a wannan zamanin namu Malamai sun yi sabani akan wannan a wasu malamai suna gani ba laifi a idan aka haifi yaro a kai shi wurin wani malami a cikin a anguwa misali malami ko limamin masallaci sai ya yi wannan tahrik ne ko kuma duk wani da ake masa kallon mutumin kirki salihi waliyin Allah sai a kai masa ya yi wannan tahrik saboda mai saboda manzan Allah ya yi sahabbai sun kasance suna kai yaran su zuwa ga manzo Allah manzo Allah kuma yana musu tahni wadansu malamai kuma suna gani cewa wannan bai halalta ba suna gani bai kamata yi haka ba saboda me saboda bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to cewa sahabbai suna kai yaran su wurin Abubakar ba misali tunda shine kuma ya zama to khalifa bayan manzo Allah ba rawaito cewa ana zuwa wurin abubakar da yara ba ba rawaito cewa ana zuwa wurin umar ba ba rawaito cewa ana zuwa wurin usman ko ali da sauransu ba haka na lokacin tabiye ba rawaito cewa ana kai ma tabiye manya-manyan tabiye irin su sa'id bin musayyib da alhassan albasari da sauransu ba rawaito cewa ana kai musu jariri su masu tahnik ba haka na lokacin aimatul arba su imam malik su imam abu hanifa da shafi da sauransu ba rawaito cewa ana kai musu jariri su yi tahnik ba saboda haka malam suna ganin cewa yin haka yanzu nan ba mustahabbi bane sannan kuma suna cewa wannan abun yin haka ma zai iya zama to fitina ga wanda ake kai masa jariri tunda zai fara ganin kansa cewa shi mutumin kirki ne ko ba ka wani shi waliyin Allah ne alhali kuma babu wanda ya san wani ne waliyin Allah ko ba ka bane abu ne wanda yake cikin zuciya kuma Allah na cewa fara fusa ko ko a a'lamu mani saka. saboda haka zai zama to fitina gare shi shi kanshi idan ana masa haka saboda haka suke ganin in ma za a yi gara wato mahaifin yaro ya yi kawai a maimako ya kai ma wani malami a waje shi kan shi idan yana so sai ya yi wannan abu ina fata mu gane wallahu ta'ala alam abu na gaba yake tasmiyatul maulud wal kunya at-tayyiba wato sa ma yaro suna kuma a bashi kunya mai kyau yace inna min huquqil ibn ala abi ai kusan kunya ko ake abu fulan ko ummu fulan wannan shine kuriya yace inna min huququl ibn yana daga cikin hakkokin da ala abihi akan babansa an yuhsina ismahu shine ya kyautata sunansa ya sa masa suna mai kyau fa fil hadith inda abi daud ya zo a cikin hadisi a wurin abu daud manzo sallallahu alaihi wasallam cewa innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum manzo da ce lallai za a kira ku ne a ranar tashin kiyama da sunayenku wa asma wa asma wa abaikum da kuma za a kira ku da sunayen iyayenku fa ahsinu asma'akum to daga ku kyautata sunayenku saboda kana da kyau ka sama yaron ka suna mai kyau suna mai ma'ana mai kyau wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha an karbar kuma daga nana Aisha tana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru al-ism al-qabih manzo Allah ya kasance yana canza suna wanda bai da kyau idan ya gan an sama mutum suna mara kyau sai ya canza sunan mutumin rawahu tirmidhi yace fa baddala isma abi bakr bin abdul ka'ba ila abdullah ya canza sunan baban abubakar tunda baban shi shine abdullah abdul ka'ba din sai ya canza sunan shi zuwa abdullah ina fata mun gane yace wa kana ismu abdurrahman bin au abdul ka'ba fa sammahu abdurrahman haka nan kuma ya Suna Abdurrahman bin Auf asalin sunan shi a lokacin jahiliya shine Abdul Kaaba manzala ya canza shi zuwa Abdurrahman na'am Abdul Kaaba ma'ana bawan Kaaba abd shine bawa ah, bawan Kaaba to amma kuma ai kun san cewa Kaaba lokacin jahiliya na farko Kaaba halitta ne daga cikin halittun Allah bai kamata ka kira mutum bawan wani daga cikin halittun Allah ba sai mutum ya zama bawan Allah sa'annan kuma su da suke yi a lokacin suna yi ne saboda mai saboda a cikin Ka'aba suna ajiye gumakan su manyan manyan gumaka a cikin Ka'aba kawai akwai gumaka dari uku da sittin a ciki lokacin fatuwar Makka ne manzara Islam ya rusa waɗannan gumakan gaba gida saboda ba suna wani mai kyau a saman mutum bawan Ka'aba yake wa baddala ismu Asiya bin Sabi bin Abi Akla fasammaha Jamila haka ita ma wannan mata sunanta Asiya bisfod me mana asiya mana me laifi me sabo aka ba suna bane mai kyau domin da aka sai manzo Allah ya canza wannan suna asiya ce wannan ba asiya ba ina fata mun gane yawa asiya babu laifi amma asiya bi sod irin wannan wancan asiya alif ne da sin da ya da ta wannan asiya wannan ba laifi amma wannan ayin da alif da sod wannan shi mai sabo eh, mace mai sabawa Allah saboda haka sai manzo Allah ya sunanta zuwa jamilatu ina fata muka ne na'am wa qala alayhi salatu wa salam manzo Allah sallallahu yana cewa inna ahabba asma'ikum ila Allah suna da daga cikin sunayen ku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so shine ne Abdullah wa Abdurrahman to ga yana da kyau mutum ya sa ma dansa Abdullahi da kuma Abdurrahman akhrajahu Muslim wa qala a wani hadisi kuma manzo yana cewa tasammu bismil anbiya' yace ku sawa kanku sunayen annabawa wa ahabbul asma ila Allah sannan kuma sunaye da Allah subhanahu wataala ya fi so shine ne Abdullahi wa Abdurrahman yace wa asdaquha da kuma suna da ya fi gaskiya da ya fi tantanta shine Hari ka sama danka Hari Hari shine wato mai noma haraka shine noma wa humam humam kuma shine wato jarimi yace wa akbahuha suna kuma wanda ya fi muni wanda ba da kyau shine harb sai mana harb yaki ina fata mun gane yawa harb ba suna bane mai kyau yaki a za ka dan ka yaki wa murra sai mana murra abu mai daci a gane saboda haka irin waɗannan suna ba suna ba ne masu kyau amma laruba su kasance suna sa ba kansu wannan suna misali sufiyan yanzu nan abu sufiyan a ga sunan ke ah, harb ne sunansa saboda haka irin waɗannan yin. babu ba ba su da kyau yana da kyau mutum ya ya canza su Ya yace wa rawa sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib kuma ya rawaito an abi daga babansa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala cewa Manzala Salam ya ce, yace kala lahu yace ga babansa masmuka Muka, Manzala ya tambayi babansa menene sunanka kala huzun yace sunana huzun me mana huzun bakin ciki yace sunan shi bakin ciki wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam sai Manzala ya yace da shi bal anta sahal Allah ce a kai sunanka sahal mana sauki qala shi mutumin yace la ugayyir isman sammanihi abi tani ba zan canza suna da babana ya samu ba sai ki canza sunansa ya bar sunansa a bakin ciki haka qala ibn musayyib dan sa yana cewa fa ma zalat fina alhuzuna ba'd ba mu gushe ba muna tare da bakin ciki a rayuwar mu gaba daya a gidanmu Ana <laughs> sunan ya biya masu a gidansu zuwa haka ba suna ba ne mai kyau to yana da kyau mutum ya sa suna mai kyau da ibn battal ibn battal yana cewa fihi a cikin wannan hadisi akwai dalili cewa mai annal amra bi tahsin asma wa bi taghyir isim ila ahsan minhu laisa ala al yace akwai dalili cewa umarni da manzala ya bada cewa a kyautata sunaye kuma a canza suna ila ahsan zuwa ga suna mafi kyau daga wanda aka sa da laysa ala al-wujub wannan umurni ba umurni bane na wajibi bal istihbab bal istihbab zalika a'a wannan yana nuna cewa mustahabi ne ana so ina fata mun gane ana so saboda kai idan mu sai sa kansa suna mara kyau shi kira kawai ba za mu sai dole dole sai ya canza ba saboda me me yasa wannan malami yace ba dole bane saboda manzara sallam da wannan sahabi yace shi ba zai canza sunan da babansa ya sa masa ba manzara bai ce masa komai ba ya kyari da cewa abin maganansa cewa ba zai canza ba da ce sabo ne ga manzala sallallahu alaihi da manzala ya yi masa hukunci kun san hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam yace da wani wani sahabi ko ce manazigi yana cin abinci da hannun hagu manzala ya yake masa ka ci abinci da hannun dama yace ba zan iya ba manzala ce ba za ka taba iya ba kuma daga ranar ya kasa ci abinci da hannun ya kasa amfani da hannunsa na dama kaga kenan ashe kenan da yake ya saba umarnin manzo Allah to daga cin abinci da hannun hagu haramu ne a shari'a ina wata mare ce ba zan iya ba mun zace ba za ka taba iya ba kuma tun daga ranar bai taba iya ita abinci da hannu dama kuma ba to amma wannan na'am ba kafir bane munafiki ne saboda musulmi ne a lokacin musulmi ne Allah gare sai Allah ne zai masa hukunci eh da haka eh, amma shi wannan kagan yaki kuma manzo Allah ya ya kyalace shi ce mashi komai ba saboda haka wannan yana nuna cewa mustahabbi ne Ya ce wa kazalika al-asma allati fiha tazkiya haka na kuma irin sunaye wanda akwai taskiya cikin mana suna wanda yake nuna kamar mutum yana sarkake kansa irin waɗannan sunayen ana so mutum ya canza su me yasa dalili shine an abi hurera an karo daga abu huraira radiyallahu anhu anna zainab kana ismuha barra zainab Binta abubakar yar abubakar asali sunanta barratun barra shine wato mutiya mai yawan biyayya ga Allah subhanahu wataala yace fakila tuzakki nafsaha sai mutane suka fara cewa tana sarkake kanta fatammaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainab sai manzo Allah ya ce sunanta zuwa zainab ina fata mun gane akhrajahu al-bukhari wa muslim haka na kuma yace wa kanat juwairiya haka na kuma matan manzo Allah juwairiya ismuha barra ita ma sunanta ada barra fa rasulullahi ismaha ila juwairiya sai manzala ya canza sunanta zuwa juwairiya wa kana yakrahu an yuqalu kharaja min indi barra Manzala yaki yana kyama a ce masa ya fita ne yanzu daga wurin barra mana idan ya je dakinta ya fita daga dakinta baya so wani zai ce kamar ya fita daga wurin barra ya fi so a ce ya fita daga wurin wa juwairiya ina fata maka da saboda yana kyama irin wannan sunan wa zakara ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim kuma ya ce anna lil asma'i ta'thiran fil musammayat ya ce sunaye suna da tasiri akan waɗanda aka sa musu wannan sunayen walil musammayat tasirun ala asma'ina haka na kuma su kansu mutanen suna da tasiri akan sunayensu fil husni wal qubh tabiskan wato kyawo da muni wal khifa rashin nauyi wa da kuma nauyi kama kila kamar da wani mawake ke cewa wa kallama absarat aynaka za lakabin yace wa da wuya idanunka su gan wani mai lakabi illa wa ma'anahu in fakarta fi lakabihi a fati zaka gan cewa yanayinsa idan ka yi tunani za ka cewa yanayinsa yana cikin lakabin da aka sa maka Saboda haka idan aka sa mutum lakabi za in ka kalli halayen wanda mutum za ka cewa ya dace da lakabin da aka sa maka Ya ce wa kana iya bin Muawiya iyaz bin Muawiya shi ma tabi'i ne rahimahullah wa gairuhu da kuma wannan tinsa yara ashak Iyaz yakan kalli mutum yakan gani mutum fa yaqul sai ya ce 'yan yambagi an yakuna ismuhu kai wa kai wala kadu yukhfi idan ya ga mutum sai ya ce wannan mutum ya kamata sunansa ya zama to kaza da kaza za ka cewa kuma da wuya ya yi kuskure idan ya fada saboda haka wannan yana na cewa halayen mutane wani lokaci suna tasirantu ne da suna da aka sa musu to shi yasa Iyaz bin Muawiya kuma man Iyaz bin Muawiya ya shahara da firasa mutum yana da hangen nesa zai iya kallo abu ya fitar da wani ma'ana da kowa kowa bai gani ba saboda ka sai ya kalli mutum ya ce wannan ba ki sunan shi kaza kuma a gan ya dace da abin da ya faɗa yace wa sa'ala Umar bin Khattab rajulan haka kuma Umar bin Khattab ya taba tambayan wani mutum an ismi ya tambaye shi me sunansa wa qala sai mutum mutum yace jamratun mutum ya ce sunansa jamra Kusan jamra ko garwashi yawa ya ce sunan shi garwashi fakala wasu mu'abi ya ce masa gai kuma menene sunan babanka fakala shihabun ya ce shihab kusa shihab yula kusa yula ha kuma wakwabi ya hausa sosai ya na ah. shihab shi ne taurari ne na wuta da ake jefa aljannu da shi ana kiran da turanci ana kiran shooting star amma da hausa suna kiran shi lula na ko hausa suna kiran shi lula aka abu da suke da shi na aka na ko yawa da ma da mai tafsirin ku ba ko waga wani yawa aka na ko mana idan aljanu suka dora juna akan kafara suka hau sama وأن من أسرة أسرة الجن لأهل الجن وجدناها منعت حرسا شديدا washuhuba a wannan shine kiyawa washuhuba kaga wannan abun da da malaiku idan suka lura cewa aljanu sun hau juna suna sauraron maganar su sai su jefe su da shi shi ma saurari saurari amma daga wuta ina ba tangane to ga shi wannan mutum ya wai sunan shi garwashi sannan sunan baban shi wani wuta kuma daban na saurari kaga ne yawa sai Umar ya tambaye shi nin man. daga ina kake qala min al kima kalma kalman hirqa shine wato abu ya kona shine kona abu shine al wato kuna sai ce daga wannan wurin yake qala sai Umar ya ce masa masa faman ziluka ina ne gidanka yake musamman yace bi haratin na a angon wuta kuma qala sai Umar ya ce fa aina maskanuka to ina ne asalin gidan naka yake kala fi zati laza yace a a wurin wuta saboda kalmar laza shi ma suna daga cikin sunayen wuta Allah ce kalla ha laza saboda ka suna daga cikin wuta sunan wutan jahannama sai wannan Umar ya yi saka yace izhal ka tafi yanzu nan fa hitar in taraka maskanuka gidanka yana yana cikin gobara yanzu nan fa za ba fa wajen al'amur ka sai ta kuma ya gan abun haka yake agan daga sunansa daga sunan babansa daga anguwansa daga gidansa duka yana nuna wuta wuta wuta wuta wuta aga umar ya ce ka je yanzu yanzu na gidanka na cikin wuta ana gobara gidanka kuma yaje kuma ya samu to haka yace kama abbara nabi sallallahu alaihi wasallam an ism suhayl ila suhulati amrihim yawm al-hudaybiyah Kama da manzara sallam kuma ya fassara daga sunan suhayl ya fassara shi zuwa mai zuwa sauki lamarin su a ranar Hudaybiya to kana al'amur kuma lamar ya kasance haka kusan cewa lokacin Hudaybiya a shekara ta shida ba hijira manzo Allah lokacin da manzo Allah ya mafarki yana ya gan kansa yana tawafi yace da sahabbai na gan kaina ina tawafi tare da ku ina fassara wannan mafarki da cewa Allah ya bani izinin da je na yi umra bayan sun san da suka yi umra ba wanda ya sake ganin Ka'aba da ido da idonsa sahabbai suna da shauki zuwa Ka'aba zuwa Makka lokacin sai suka tashi dukansu daga daga Madina za su zo umra suna zuwa gab da Makka a wani wurin a da kiran shi Hudaybiya sai kafirai suka samu labari suka ce musu ba za su shiga ba in dai suka shiga to yaki zai su koma su kuma su riga sun fito da ihrami da komai ba su fito da niyan yaki ba manzo ya tura musu sako a jiya musu bayar cewa ba yaki muka zo ba mu zo ne kawai mu umra a Kaaba mu tafi suka ce san ba su yarda ba saboda ka suka fara tura wani daga cikin kafirai ana kiran shi alhali ya zo ya tattauna da manzala manzala ya ce kaje ka masu bayani ya koma ya masu bayani suka ce ba su yarda ba suka sake turo wani kuma suka turo wani ana kira shi Urwat bin Mas'ud as-Sakafi shine mutumin da ya zo da sahabbai suka ganshi sai suka dinga yin abubuwa da zai bashi mamaki na yanda suke girmama manzala sallallahu alaihi wasallam ya koma ya je ce da mutanen sa cewa ban saba gani wani sarki da ake girmama shi kamar da sahabban manzala suke girmama shi ba kuma ban gansu da wani shirin yaki ba su zo su yi umra ne kawai mutanen maka suka ce san mu yadda ba manzo Allah ya sake tura masu usman bin Affan ya je masu bayani suka ce san mu yadda ba amma kai tunda ka shigo ga ka bana ka je ka umaranka ce ban kasance zan je umar alhali manzo bai yi ba saboda haka ana cikin wannan lamarin abu ya yi ya dauki zafi manzo Allah ya ki komawa su kuma ba ya da ya shiga ba ana cikin wannan yanayin sai suka zo suka tura Suhail bin Amr a lokacin bai musulunta ba manzo Allah yana ganin shi zuwa yace fa qad sahala Allahu amrahu arada alqawm eh, arada alqawm eh, sahal hina ba'athu hadha rajul yace Allah ya sauƙaƙe lamarin ku mutanen Makka suna neman sulhu ne ta arada alqawm as-sulha hina ba'athu hadha rajul mutanen Makka suna neman sulhu ne shi yasa suka tura wannan mutum kaga sunansa Suhail wato abu mai sauki sosai sai manzo Allah ya fassara haka da cewa lamarin mu zai samu sauki da zuwan wannan mutumin saboda haka yana da kyau a sama mutum suna mai kyau hakan yana sa tasiri a rayuwarsa da yanayinsa gaba da طيب eh, yawa saboda yana da kyau a sa suna suna mai kyau sai na yake alkuniya haka na kuma kuniya yana da kyau in za ka sa ma yaro kuniya ko za ka sa ma kanka kuniya ka sa kuniya mai kyau yace wa amal kuniya fa hiya in kana tsayiba falaha asarun fi nan ita ma idan ta kasance tana da kyau to tana da tasiri a ran mutum wa ikramu lil mukanni haka nan kuma wato girmamawa ne ga wanda aka aka sa masa wannan kunyan qala sha'ir wani mawaki yana cewa ukannihi hina unadihi li ukrimahu yace ina ina sa masa ina sa masa kuniya a lokacin da nake kiransa dan me yake li ukrimahu domin in girmama shi yace wala wala Ya yace ba zan sa masa lakabi ba wa sau'atul lakab saboda lakabi abu ne mara kyau ina ba san gaya lakabi galibi ana sa lakabi ne mara kyau shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala tanabazu bil alqab kar ku jefa wa juna lakabi mara kyau yace wal kunya ma suddira bi abi fulan abu da kina fula kunya kunya shine abin da aka fara da cewa baban wani au ummu fulan ko kuma maman wani yace wal lakab ma yufham minhu wasu mu'ayyan amma lakabi abin da ke da shi shine wato suna da ake fahimtar wani sifa ta musamman yace wal akthar annahu lizam galibi ana amfani da shi ne ga zargi waliza fal kunya karamatun hatta lisagir shi yasa kunya wato girmamawa ne hatta ga yaro ma karami duk da cewa yaro bai haihuwa za ya kiransa abu kaza ina mata mun gane yace wa qad kanna nabi sallallahu alaihi wasallam aba umar wa huwa sagir Manzara sulam ya sa kunya ga aba umar alhali kuma yaro ne karamin kanin ana zuwa malik na wannan abu umar shi yaro ne kanin ana zuwa malik ne fa kana yuda'ibu manzala ya kasance yana yawan wasa da shi fa yaqulu sai ya ce masa ya aba umar ma fa'ala nugay shi wannan yaro karamin yaro ne yana da wani tuntuwa haka da yake yawan wasa da shi saboda haka idan manzala ya ganshi sai ya dinka tambayi wannan sunun shine sunansa nugay sai ce masa ya aba umar ya kai aba umar ma fa'alan nugari na ina nugari ma mana ina sun da kake wasa da shi sai manzo da dinga wasa da yaron kaga yana kiran shi aba umar alhali kuma yaro ne da yayin ruwa na yace wa qala umar bin khattab umar bin khattab kuma yana cewa ajilu bi kuna auladikum ku yi gaggawa wajen sanya ma yaran ku kunya hatta la tusri'u ilaihim al-alqab as-su' domin kada wato munanan lakabi su yi gaggawa zuwa gare su ma'ana kafin yaro ya fara sa ma kansa wani lakabi ya ce shi tupac ne ko ya ce shi kafon ne ko mai ne ka sa masa kunya ka sa masa abu kaza ina fata muka ne haka sai mutane sai ya shahar da wannan sunan tare ko da ya zo ya sa wani lakabin ba za a yi wannan lakabin ba wannan shi ne za mu iya ci gaba ko mu gaya akwai lokaci? saboda haka da kyau a sa suna mai kyau a sa kuma lakabi mai kyau abu na gaba ma lati al'aqiqa abu na gaba shine shafi wato aqiqa wato annasika ma'ana yanka yanka da zaka yi ma yaronka bayan haihuwa shine aqiqa yace summa ba'da zalik sannan kuma bayan haka yan bagilil muslim ya kamata ga musulmi an ya akka an ya an waladihi shine wato yayi aqiqa ga dansa idan ya ayyaki dansa wa hiya sunnatun wannan aqiqa sunna ne wa yara ba'dul ulama wujubaha wasu malamai kuma suna ganin kaman wajibi ne jumhurin malamai suna gani sunna ne eh zahiriya ne suke gani kaman wajibi ne yace anil gulam shatan ana so idan jariri namiji ne ana so a yanka masa rago guda biyu wa anil jariya shat idan kuma mace ce a yanka masa rago guda daya ce tusbahu yawm as-sabi zai wannan yankan ne a rana ta bakwai au arabi ashar ko kuma a rana ta goma sha hudu idan mutum ba shi da shi sai ya bari sai rana ta goma sha hudu awul hadi wal ishirin ko kuma idan ba da shi sai ya bari sai rana ta ishirin da daya au ayi yomin ba da zalik ko kuma kowane rana bayan haka mana daga ishirin da daya kowane rana da ya samu sai ya yanka ba sai ya sake jira bayan kwana bakwai ba yace adillatu mashru'iyyatil haqiqa dalili akan cewa haqiqa an shar'anta ta cikin musulunci qawlu sallallahu alaihi wasallam fadi manzara sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin rahinatun bi haqiqati manzo laje kowane yaro an jingina shi ne zuwa ga haqiqansa tusbahu anhu yawma sabihi za a yanka masa wannan haqiqa a rana ta bakwai yace wa yuhallak kuma za a masa aski wa yusamma kuma a sa masa suna rawahu ashabu sunan ashabu sunan suka rawaito wannan hadisi yace wa khulifa fi qawlihi murtahin bi haqiqati malo sai sabani ne manzala yake nufi da cewa an jingina yaro zuwa ga wannan yankan da zai masa qala imamu ahmad bin hanbal dan ahmad bin hanbal yana cewa ma'ana wannan magana yace ma'anahu annahu in mata akwai ce akwai in a cikin wannan magana annahu in mata tiflan wato nan shine idan yaron ya mutu yana idan ya mutu yana yaro bai ballaga ba walam ya hukka anhu kuma ba yi masa yankan ba To lam yashfa fi walidayhi to a ranar tashin kiyama ba zai yi ceto game da iyayensa ba kun san cewa duk yaran da suke rasuwa jarirai kafin su ballaga ana sa rai insha Allah za su shiga cikin aljanna sannan kuma idan suka shiga aljanna za su yi ceto ga iyayensu shi yasa ma a cikin addu'a idan za aka zo masa sallah ana addu'a ana cewa Allahumma ja'alhu zukhran wa farata li walidayhi wa shafi'an mujaban ina fata mu gane saboda haka amma idan ya zama to yaro baka masa yanka ba Imam Ahmad yana gani ma'anan cewa an jingina shi zuwa ga akikasa shine ba zai maka ceto ba a ranar tashin kiyama yace wa yurwa an qatada aidan annahu yahrumu shafa'atuhu liwalidayhi an roto daga imam qatada cewa wato Allah zai haramta cetonsa ga iyayensa saboda haka idan ba yi ba to yaron ba zai ceto ga iyayensa ba ai san tanshi'atuhu nash'ata salihah wasu malaman suka ce ma'anar wannan magana shine wato tasowansa tasowa na mutumin kirki wa hifzuhu kamila da kuma kiyayewansa ya zama to an kiyaye shi cikakken kiyayewa marhunun bi zabihi anu wannan lamarin a jingine yake zuwa ga yanka da za a yi masa mana idan ba yi masa yanka ba to ba zai taso irin wato tashi na mutumin kirki ba kawala ibn qayyim imam ibn qayyim shi kuma yana cewa yace fa kanat al haqiqa fida'u sai zama to wato wannan hakikan da ake yi fansa ne wa takhallusan lahu min habs shaytan kuma wato kubuta ne gare gare shi daga wato tsarin shaytan min habs shaytan lahu wa sijnihi kamar wato ka kubutar da shi ne daga sijin prison na shaitan da kuma tsarin shi ina fata mu gane qala al-khattabi shi kuma imam khattabi yana cewa ikhtalafa nas fi hada mutane sun yi sabani akan wannan yace wa ajwadu ma kila fi magana mafi kyau daga cikin maganganun da aka yi akan wannan magana shine ma ba ilai imam ahmad ibn hanbal shine ra'ayin imam ahmad ibn hanbal qala hada min ash-shafa ma'ana wannan magana wato ana magana akan ceto yuridu annahu idza lam ya'ukka anhu fa mata tiflan lam yashfa fi abawayhi yana nufin idan ba yi masa hakika ba ya mutu kuma yana yaro bai ballaga ba to ba zai yi ceto ga iyayensa ba mun gane wannan sai mala yace wani nunabbi ila ba'd umur mala ce ina son jawo hankalin ku zuwa ga wasu al'amura abu na farko yace innan nasikata mukhtalaf mukhtalafun fi biya wannan yankan da za a yi an yi sabani akan wajikinta yace ce wal'arja al wujud malam yana gane magana da ya firin jaye shine cewa wajibi ne me yasa yake lil ahadith allati ta'muru bi zalik Kuma da hadisan da suke bada umurni da haka lam yasrifuha an wujub sari babu wani dalili da ya canza da ya canza ta daga daga wajibi saboda ka, shi a wuri wannan malami da wannan wanda ya rubuta wannan littafi yana gani wajibi ne yin akika yana saboda al-aslu fil al-aslu fil umur ne al'asr fil amr al wujub asali duk sanda manzo Allah ya bada umuri to wannan umurni yana daukan wajibi sai an samu wani dalili da yake canza ta daga wajibi zuwa mustahabanci kamar da muka karanta a baya yanzu nan ko ba haka bane to sai da kuma jumhur malamai suna gani ba wajibi bane suna gani ba wajibi ba saboda me akwai hadisi a cikin sunan Abu Dawud inda manzo sallallahu alaihi yake cewa man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuka an gulam shatan wa an jariya sha manzala ce duk wanda aka haifa masa da sai ya so ya yanka masa abun yanka to ya yanka rago biyu ga namiji rago da da mace jumhur suna cewa suna gani fadi manzan Allah fa ahabba an yansuka a gani manzan da yace an duk wanda aka haifa masa da sai ya so yayi kenan inda ya so yayi ba zai bari to ga jumhur suna gani wannan magana shine farin da malaka yake cewa yace menene yace walam yasrifu ala wujub sarif ba mana babu wani magana da ya canza ta daga wajibi domin suna ganin wannan magana shine sarif ne shine abin da ya canza wannan umurni daga wajibi zuwa mustahabanti wallahu ta'ala a'lam ala kulli hal maganar jumhur ya fi karfi gaskiya na'am abu na biyu sai malai ce inna laha asaran bi tanshiyati sifin. wannan yankan da zaka yi tana da tasiri akan tasowan wannan yaron abu na uku ya ina ha shukrun lillah wannan yankan da za ka yi godiya ne ga Allah alama an ama bihi min ni'matil walad a bisa ga neman da ya maka na neman samu yara abu na hudu ina ha tashmalu dhakar wal unsa cewa abu na shine abinda zaka yanka ya ya yankan ya shafi namiji da na mace ana ma yaro namiji yanka ana ma yar mace yanka kama fi hadith ummul ummul karz karzin kamar da ya zo a cikin hadisin wannan matan annaha sa'alat nabi sallallahu alaihi cewa ta tambayi manzo Allah anil aqiqa game da aqiqa sai manzo Allah ce faqala anil gulam shatan yaro za yanka masa rago biyu wa anil jariya shat idan kuma mace ce za yanka mata rago daya sai manzo ce wala yadurrukum dhukranan aw inasan manzo Allah ce ba zai cutar da ku ba abinda kuka yanka namiji ne ko kuma na mace kenan za a iya yanka rago namiji za ya mai ake kira rago na mace tinkiya yawa za a iya yanka kuma tinkiya doka ya halatta babu babu laifi ina fata muka ne yace wa hiya bi manzilatin nusuk matsayin wannan yankan kamar matsayin wato hadaya ne yankan da kai lokacin haji ko kuma lokacin babban sallah yace inda ahli ilm a wurin malamai fala yajuzu fiha arja saboda ka bai halalta mu fiye yanka a lokacin za mu sa mu kusa inda za mu sa yanka Allah fala ya juzu fiya arja kuma ka bai halarta mutu ya yanka arja shine wato ragon da yake da matsala a kafanta shine arja gurgu yawa amma ce gurgu ragon da yake gurgu bai halarta ba wala maksura ko kuma ya ragon da yake karyayye wala marida ko kuma ragon da yake bayi da lafiya wala aura ko kuma ragon da ido da ya gare shi yana da matsala a ido wala yuba min lahmiya shay kuma bai halarta a sada wani abu daga cikin naman ba wala min jildi haka kuma ba za a sada fatan wannan ragon ba ya kulu ha ahluha iyalinsa su ne za su ci daga wannan ragon wa yatasaddaqun kuma zai saraka da ita wa yut'imun kuma su ciyar da mutane ina fata mun gane saboda zamu ya tsaya nan insha Allah abu da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na mai tambaya akwai mai tambaya mu ne eh, mana ne eh, inda ya rasu kafin rana ta bakwai babu laifi mana bai kai lokacin da hakikan ah, hukuncin ta ya tabbata ba hukuncin hakika yana tabbata ne daga rana ta bakwai saboda haka idan mutum ya rasu kafin idan yaro ya rasu kafin wani lokacin shi kenan hukunci ta sauka akan shi tun da bai kai wannan lokacin ba ina fata mu gane kamar mutum ne da ya rasu kafin ana gobe ramadan ba za mu zo ba za mu zo mu ce bari mu rama masa wannan ramadan ba babu ramadan akan sa kuma tun da dai bai riske ta ba to ga yaron bai riske lokacin hakika ba raka ta sauka daga kan shi Thank you. babu laifi babu laifi bal hatta hatta wannan yankan akwai malaman da suke gani ya halatta a yanka shi bal jumhur malaman suna gani ya halatta a yanka tun kafin ranar bakwai ina fata mun gane amma dai yaushe ne yake zamanto hukuncinsa ya tabbata shine daga rana ta bakwai ina fata mun gane kamar zakatul fitr ne kaga zakatul fitr yaushe yake zama wajibi daga ranar sallah amma tun kwana biyu ko uku kafin ranar sallah za ka yi da su fitr to haka shi ma wannan yankan ya halatta ka yanka shi kafin ranar ta bakwai amma yana zama wajibi ne a rayi malaman da suke ganin wajibi ko kuma mashru da ranar ta bakwai to ga inda mutum ya riga ya tana da kuma jariri ya zo ya rasu babu laifi zai yanka ya raba nama sadaka ne Allah zai ba shi ladan insha Allah har yanzu waye suna su aljannu suna kokarin yin wannan abu wato aljannu kafin zuwa manzan Allah sun kasance suna samu dama free su je su yi wannan To amma tun daga zuwa manzo Allah shine aka kara tsare sama eh na lahu harasan shadida an sa tsaro mai tsanani amma ba wai kwata kwata ba sa samu daman ba duk da haka suna samu dama wani lokaci to duk sanda suka malaiku suka lura da su sai a su jefe su saboda har yanzu suna yi kuma idan malaiku sun sun gane suna jefan su to ka zai yi har yanzu ka ga wannan lura da ana ganin shi za ka gan shi ya zo wuta ne ya zo da sauri ya zo wuce na sai ya bashi mamutu haka ne yana aiwa wani su naman shi ne malam ya faɗa ya ce mutanen gidan da yawa malamu suna ga za a raba shi gida uku su ki daya su yi kyauta da daya su yi sadaka da daya kowa za a yi ba kowa ya halatta ba ko da ka ce za ka yi ba shi raka ba na ba zai tafiye gaba da ba ku na wato eh, hukuncin hakika yana kan mahaifi ne ba kan yaro ba ina ba tam gane saboda haka ba ba abu kata yaro ya zo yake zai ma kansa yanka ba eh uban ne zo ya ce zai yi daga baya ya riga ya rigima ba kuma sai ba kuma ba kuma sai uba zai yi ba kuma sai wala salam wa ina eh okay bari mala yayi ya gama okay to bismillah bismillah na na any day eh. ɗalibi any day duka ya shiga cikin any day zai yanka ba ku insha Allah eh akwai cewa wani bi samu da wani eh, ba eh ya yi ma eh a wani bi da wani ya yi ma eh ya ya ba baban sai ya ba kuma eh, ya halatta haka zai iya saya ya tafi baban shi ya yanka bal wasu suna cewa idan aka yanka yaro ba zai ci daga wannan nama ba wannan magana ba su da asali a shari'a yaro zai ci sosai yadda yake so ba ba ba wala bisha ba, na zai zai sama wa bansa a a hakki yana kan baban ne hakki yana kan baban baban ne zai yi, na eh ana yi a lokacin manzan zamanin manzan Allah akwai sahabin da suka haifi yara suka kai ma manzan Allah kuma daga ranan manzan Rasulullah ya yi ma yaron tahniki kuma ya sa masa suna kamar da karanta ya ce fa'annaka wa fasammahu Ibrahim a ranar ya masa tahniki kuma nan da nan ya sa masa suna Ibrahim wasu kuma manzan Allah ya jinkirta zuwa rana bakwai duka ya halatta babu da insha Allah aiwa wa alaikum da su yan babu laifi duka babu amma inda kuka suka yi kuskure ne. idan namiji ne ana so ka yanka guda biyu in mace ce sai ka yanka guda daya kuma babu laifi hatta namiji za ka yanka masa tinkiya kuma da muka yanzu nan babu laifi ya halatta wajen haihuwa da aka Daga wurin da a hayo din ka fayi ma yaron wanka ne za ka yi ta manja ne. Eh, abu da ne. Ba sai an jira a ai wanka ba shi yasa yake akabul wilada nan da nan da zara aka yayo ana so in dai an an ga an gama an goge jikinsa daga wani abubuwan farin da yake zuwa da jikin jariri aka zo da shi za ka yi masa tarniki babu laifi idan kuma ka bari zuwa aka yi masa wanka shi ma babu laifi almin yana kyau a yi amma da za a yi nan da nan

mana ba yi ba hari yaro ya kai wata da ana cikin hidimar neman lafiyansa har ya zo ya rasu ba shi baban ba shi da ba shi da hali ina fata mu gane shi ne a wurin jumhuru bisa ga magana cewa ba wajibi ba ne ina fata mu gane shi na kawai hukunci ta sauka kan shi tun da ba shi da hali ina fata mu gane wato duk wani abu da shari'a ta daura maka ya zama to ba ka da halin yin shi ina fata mu gane to abun ya sauka da kanka ربنا لا تؤاخذنا لا يكلف الله نفسا nafsan illa wusaha ina ba matuka ba shi da hali to zige na kawo hukunci ya sauka da kanshi ba ku insha Allah alaikum salam na'am idan mutum ya samu sunan shi ba suna bane mai kyau yana so ya canza sunansa sai ya canza sunansa amma ba sai ya sake wani yanka ba saboda kawai ka kashe jama'a da yau suna na kaza kawai shi wajen suna, ina ba yawa wasu suna yi suna ne kawai ba su da wani mana na gane ba su da wani suna ne kawai Aisha idan muna so mu mata so mana zai ya dauka mana wato rayayye daga Aisha sai mutum ya rayu a gane jawariya suna da kafa da sai yaro ya mutu baban ya rasu a eh, shi na hukunci ya soka a matuka mun ce ba wajibi ba ne a gane a ya shi ke daga ya wuce ya wuce ya wuce shi ke daga ya wuce now za a yi ewa, ewa, ewa, ewa